الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين النبي وقت ذو القعدة في رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وليلة بالبدع والهندو وليلة عشرين لشدة وقت شدة إلى عشرين لبيار وقت شدة ميلادية وجود عشرين لبيار الله تبارك وتعالى وخير الوقوف ya mana dace da duka alkhairi na duniya da na lafiya domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan ba za su wasu tuna fissa min nihayatul zalimi da ku kisoshi har cikin da uku a wasu ke bayani a kan karshen azalumi Allah ka gare wanda zalunci Allah ka maka nan zama cikin azalumi jiya muna magana kan ashabul qurud an yi bayani ba da yadda ke san ta kasance yau za mu magana a kan halar rishad ahmad farid wannan malami ya ce wannan ahmad farid ya yi magana ya ce harin rishadsa badiya wannan kissa mai ban sha'awa ita ce badiya wannan kissa wani abu mai ban sha'awa sajjalallahu azza wa jalla fatimataha fi kitabi Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mana ko ya ɗauko mana yadda suran ko yadda karshen kissan ta kare a littafin sa وبين النبي صلى الله عليه وسلم بدايتها وإياها يظهر فيها بجلال قوة الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم شيكما يا بيان أمنا وركن سورة وأن جيرن سورة النبي وأتو جيرن وأن كسا يظهر فيها بجلال abune wanda zai fito a fili kowa zai gane abune a bayyane shine bi dalali abune wanda yake a bayyane ya fito fili wanda ya nuna mana kowace imani sannan karfin imani yana sa mutane su yi ban mamaki har ma watakila wani ya rika gani kama abin bai faru ba inda yau a ce ma mutum zai zo yana ganin wuta an kunna ta a ce shi da kan ya shiga ya tashi ya fada cikin wutan nan ko kuma ya canza addini kuma bai yi wa kai kasa wannan imanin karfi ka kwatanta kuka wani lokaci mu ɗan abu kaɗan zai faru mutum ba sai daina ma wani ma gaba yanzu ka gama ruru ne kusa ma wani to ina ma sai wata guda baya sallah wallahi ba zai salla ba a na ba ka bane amma sallan nan ko da maruru ba an nuna wa mutum ne in ta gagara kaza ba a yi kaza in ta gagare ka ta kaza ka yi ta kaza in ma ka go a yi na wani zama ne inda ka kwanta ne kai sallah amma yanzu mutum ya je wani ciwon kai ya zo wani zazzabi ya je asibiti ba zai ƙara yin sallah ba in ma kai masu maganar sallah sai wani ya taimaka yana cikin wannan hali za a maganar sallah in ya fito ya yi to wace zai fito a nan fa na ba ku labari akwai mutumin da kullum ya kai fara daidai an yi sallar isha'i an gama da shi lafiya lau ya zauna wajen abokan shi da zai zauna bayan ya dan zauna ya ji kunnen shi a fara daidai ya dan sosa ya ji kai yana karuwa ya dan ji kai ya ce kai yau ba zan yi zaman nan ba na ji kunne na yana wani irin kaikai da wanta wajen gire su da ya tafi gida ɗayan nan ya ci gaba ya ci sai ɗayan ma ya ɗauka ciwon ajali nan kafin sabi ya mutu daga kunne kuma ka ba wani abu ba ne kai ɗan adam ɗin nan da kake abdu ne kai mamlukun ne la ta kadiru ala shi sai bawa ne mallakar ka aka yi ba ka da ikon komi in an so yanzu nan abin nan zai tsaya to me kamata mutum ya a wannan lokaci dan lokacin da mutum bai da lafiya lokacin ne ma aka fi so a kusantar da shi wurin Allah ta bara ko ta'ala saboda a samu dalilin wannan a kori shekaru a kawo mala'iku su gada shi na taɓa ba ku kisa nan aka ce wani yaro ya je asibiti wannan abin ne ke cikin wancan littafin da ake karma ana ko yake ba da labari ya akwai abin takaici ya je asibiti ya tarar da yaro kwance a asibiti ba kowa tare da shi matashi ya gan shi alamar mutuwa zai shi kuma likita ne yana gona yana rawun cikin yana duba ya zaga yau kan wani yaron ya ga alamar yaron na zai ya karanta sunan shi ya ga sunan musulmi ne ya karanta lamban waya ya ɗau namban waya ya kira ya ce wata mata ta amsa ya ce ku ku duba yaran nan saboda gab yake da abin nan alamomin mutuwa sun bayyana gare shi kafin su zo ya matsa kusa da yaran nan ya ce kai yaro za ka je karanta wani abu na qur'ani ya ce no kai musulmi ya ce shi musulmi ne baban shi musulmi ne maman shi musulma ce asalin sa ma shi dan algeria ne baban shi ne a wajen faransa baban ya mutu ɗauko shi da faransa da shi da yaran. to yanzu amma ba ka yi karanta wani abu na ƙura'ani ya ce ba ba za ka iya karanta kulhuwar lafi da kwallaki da nasu ya ce wallahi ba zai ba ya ce abin ta ci ya ƙara buga wayan nan cewa matan nan ta sauri ta zo a kula da shi da ta zo ya ce da ya ga shigarta ba yadda za a yi tunanin cewa wannan musulma ce shigar da ta yi ta farko ya zo cikin musulma ce ta ce na'am ya ce taba'an wato kada ma sai kaba an salma ce kawiya jiddan ta ansa abu ne eh? na ya tabbas ko da ba yawwa ko ko kai da ka hausa ce ba ka ce lakadan lakadan ba ta suka ce na amma eh, eh. tabbas kenan ko ko ka ce tabbas eh eh wata rana wani yana tambaya ta ce wai wai ni ko dan kasa da ne ce kwarai kauna ya ce ta yara ya ce wani ala wai kai wani zuwa ta kai kasa da kai wani zuwa ta kasa wai kasa da ne da gaske ne ce kwarai kauna ya ce a ke da ta yi ta daga nan ko ta gaba gano wata magana shi nan ya gane zai wuce kwarai kauna to shine kamar taba'an littaba'an ya ce to da Allah wannan yana alaman mutuwa ta bayyana gare shi zo kusa da shi ki rika karanta mai wani abu na Qur'ani ta ce wallahi ma ta ce wallahi ba za su iya ba ita yanzu da can suna yara ne suke karanta Qur'ani amma yanzu ta daukai ta iya karantawa kira'atan ba ta iya sai dai ta rika yin hada baki qul za ta iya wannan wannan irin wannan za ta iya amma ta karanta shi tartilan ba ti ta iya ba ce la haula wala quwwata illa billah shi ga yadda ake kwashe mugo sau da aka yi dawo ya ce ma yaron nan to yanzu ya ga alamar idanun shi na ta juya ya dawo ce wala ya ce sau kai kul ka ce la ilaha illallah ya faɗi mai ya faɗi mai ya faɗi mai la ilaha illallah kawai sai ce sorry i can't la ilaha illallah sai sai sorry i can't ya ce kaga sorry i can't inda yake faɗi ya duya a kan la ilaha illallah wanda zai ce amma yana iya faɗin wancan ya faɗin wani bayan nan sai ya duya a kan limamin sai ya ce wani shi kanan wani shi kanan yana ta tambaya wani shi kanan ya tambayi mama wace ce wannan da yake cewa wani shi kanan sai ya ce budurwa shi ce ita dama ita ce in ni ban zo ita ke zuwa ke zama da shi in ni ban zo ita ke zama da shi ni sai ke kan maya ita za ta zo yana so ta zo mai sallama in ya zo ne amma kun ga ya tuno magana Allah ya tuno maganar wani abu yana nan cikin littafin in Allah ya ba mu tsawon ya mu karanta littattafai ne suna nan jerawa ake wani ke zuwa ya danna wani ko an yi jerin an yi jerin an yi jerin in wani ya zo sai farar da jerin sai a sai to a dau wannan amma suna nan bayan suna nan da yawa waɗanda ya kamata mu karanta suna da yawa na kan da zai ya ko ni zai ya kasu na lima in na zai iya ganin su nufi ko zai kan zaɓo in zaɓo da na samu lokaci in jera in jera wata in jera ashirin a jeri in ce wannan daga nan in Allah ya dar muna da tsawon mai wannan in muna da tsawon mai wannan abin da na da tun shekara nawa nake tara su suna nan da yawa da yawan gaske sun fi ɗari wallahi sun fi ɗari suna nan kowane in ya tsaya matsayin kan shi yana da magana muhimmiya wannan yana magana wannan cewa kan ma'ana do mu hau wannan jirgin tare wanda duk ke so ya shiga jirgin nan da za a tsire zo ya ya faɗi dalilan da za a yi wani ya yi littafin sai ya ce hatta la ta birkar safina liman auda hafizahullah ya ce hatta la ta birkar safina ku zo mu yi kada mu bari jirgin nan ya nufi ko ya nufi ko ya nufi da mu taho kun rike kun kankame ko da ka kamata yi mutum ya saba da wannan abu kaga kalmar nan da ake ganin ta kamar da tauki wannan fadin la ilaha illallah kana ganin ta kamar ba wuya wallahi ranar da mutum zai mutu in ba Allah ya sauƙaƙe mashi ba yanda ka san a ɗauki firkeken dutse a danna kiyashi haka mutum zai ji ko misali ya fito yanzu ɗirkeken dutse aka danda kiyashi sai na kake ganin zai bi don ala duro ɗirkeken dutse an danda kiyashi komu to haka aka mutum zai ji an mai nauyin da zai ji kalmar nan tana da shi wallahi kamar a ɗauki ɗirkeken dutse ne a danda kiyashi sai Allah ya ce ku nemawa to gwargwado yadda mutum ke shiri da Allah yana shiri nan yanzu yana yin abin da ya tantance sai Allah ya sauƙaƙe mai shine yusabbitu Allahu na amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah abin da aka magana nan, sanda mutum zai mutu sai Allah ya tabbatar da harshen mutum abin ta zama mai sauki in an je can ma kuma kabari sauƙi ko ina sauki radda aka shiga kabari aka samu da sauki sai aka ce daga nan an ga abin da duk zai biyo baya da yana da sauki radda mutum ya shiga kabari ya tadda masifa wallahi wadda za ta biyo baya ta lufin ya wannan masifa ba sauki daga nan sai dai karuwa sai ta annabi duk wanda aka sa kabari aka sa cikin kabari ya kalli mutum cikin kabarin nan sai ya ce ku roƙan ma dan uwan ku Allah ya tabbatar da shi ku roƙan mai ya kalli mutane shi ya yi kuka ya yi kuka ya ce ikhwani bi mithli hadha al-yawm kun ga saboda irin wannan ranar fa'iddu wallahi ku gane kai ya ga wannan ma ba ta isa ba sai ce ka ya ce ista'izu billahi min arba ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya tare ku daga abubuwa guda hudu mun ta hal musiba da ce ku ce qulu ya gaya masa ya ce ku faɗi ku ce Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr kuma suka faɗi Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam yace ku maimaita suka faɗi yace Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ku faɗi suka faɗi Allahumma inna na'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal yace kun ga wannan abun guda hudu mutum ya kubuta da ya mun ta halmuki ba saboda haka idan mutum ya zo mutuwa so ake yi kusa da Allah ko san shine muhallin abin da mutum ya dauko mana yi ƙoƙari in ka iya karatu yi da kanka in ka iya karanta wani bangare na ƙur'ani karanta da kanka Fatiha ce ka iya karanta da kanka a lokacin nan ka nemi duk wata hanya da Allah zai sauƙaƙe ma wannan masifa da kake fuskanta da wa'il mutu wannan magana mun maimaita ta mirara wa tukrara idan mutum ya zo mutuwa yakan haɗu da abin da ake cewa da wahil mau musiba imautawa ta mutuwa imautan nan guda uku lokacin da mutum zai ido kudu da mala'ikan mutuwan nan gaba ɗaya mutum sai ya rufe sai ya rasa inda zai sa kai sai ya rasa ma a ina yake kun dai gani annabawa mun ba da misalin annabi adam mun ba da misali annabi ibrahim dukkan su wanda ya gama laifin mutuwa sai da ya suma kuma zo suka roƙa annabi adam da ya wuce ne ma sai da ya kwana bakwai da ya gama laifin nan ya faɗi sai da aka je sai da ya kwana bakwai yana sume annabi ibrahim ba amma faɗi shi ko shi kawai an ce ne da ya gan ya faɗi ya suma mala'ikan ya jira shi kawai ila ma ta allahu ya farfaɗo ya ta ce mai na ce ma ba ka iya gani na ba ku iya ganin mu kuma waɗannan sifofin fa da suke zo mala'iku wannan annabawan nan za su ce sifar da tafi sauki kenan ku zaɓaɓɓu ne sai an zaɓi sifa mai sauki muke zo maku da ita saboda ku bayan Allah ne ba ƙaramin abu bane ga wani ya ba, ba ƙaramin abu bane so lokacin da mutum ya rufe, ba wai ma a abun nan ba an ce ma nufa a wannan in tsira ma abun da an ga a ta baban shi da ɗan uwancin sa wasu ma an kan su tabaraka wa ta'ala ba yana nan ma za ka kira shi na roƙon Allah ya wasu masu Allah zo kaga kaga kaga dan adam yana tarban mutum wani cewa ya wata rana da aka zo ɗan fashi suka tare su a hanya duk abin da ka san ya sani sai da ya kokarin ya kamo shi sai ya ji ya sulle kawai da ya kasa duk wanda ya kamo ya ji ya kasa har sai da ya kai wurin su da ya kai wurin su ya zo ya karanta ayatul kursi ta tsinke ya zo ya karanta kulhuwar lafi ta tsinke ma sai dai sallama kawai yanzu dai sai dai an shiga hannuwa abin ya karanta kafin su karanta shi yasa azkar cikin hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko azkar din nan sai aka yi ta koya mana kala kala a ce ana yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza saboda ranar da wani abu ya girka ma sai wanda ka hararo Allah ya ba ka sa'a in ba ɗaya ka iya wannan ɗayan sai ka nemi karasa to amma in ka iya da yawa ka kama wannan ya tsinki ka kama wani, ba zai ka kama wani ba wani da aka zo aka ce marayu suka shigo gidan shi suka zo sai da suka tada shi zanne ya gan ya ce zai karanta ayatul kursi Allah Allah suka ce hmm, hmm, kwantar da hankalinka za ka ce ne Allah kai tafki mai ismul jalala ismul jalala nan ba Allah a Allah ce Allah la ka karanta da kyau yi na tsu ka karanta amma ka gama kuma ka ba mu kuɗi nuni ga mun kawo ni ga mun zo mun zo kan ta na wallewa dito to su ma su jahilai ne dama wata ila ma wani hasari da ya rufa da bayani a wurin sun sani da ba sani ba ba gani amma mutum ya saba da abu ya saba da abu ranar da mutuwar nan ta zo mutum ya fi mauce mutane na nan suna ta abin da sun shi kuma ga halin da yake ciki ga masifo wannan gama ko waɗanda suka ce ka a ce mai ya ce layila ai gani suka in ya ɗi mauce aka ce mai yana iya ja ba zai ce ba ya biye gushi amma ba wannan ba shi bane ana ce mutum aka ga mutum an maimaita bai faɗi ba an samu a ce mai wane ka ce a zaɓi wanda aka san yana son shi aka yana son shi ya ce mai wani ka ce ka ce ka faɗi kalmar nan a na ka faɗi za bane to wannan shine na farko na biyu shine sanda aka fara taɓa ya ji masifar zafi ya ji zafi yanzu ba hanyar cikin manyan maza ma a mai kuka allura na? ko? haka ne ko? a tsira mai allura ya fashe da kuka to kaji malami kai akwai mai kuka allura a zo tsira mai allura ya fashe da kuka alagoro ba mu dai kai wani ayi a a wai ka san akwai masu kuka alluran ba kai ta ake kai ne sai ba ta ake kai ne kake kuka ba to yanzu ma ina jin kai din ne tun da kana da dukiya ko kai ne to akwai masu kukan allura manyan maza ba wai yara yan kuskuci ba akwai babba mai kuka allura Na? da yawa masu yi manyan da kaji ko yanzu wanda ke kuka allura a zo tsira mai allura ya fashe da ihu wanda da can in targaɗe ma a zo kama ma shi kai ihu ba mai gidan ku ya ci karba kota a baya sai targaɗe za ka yi mai ihu to yanzu ba allura wannan da za ta kama mutum a ɗan abin nan ya fashe da ihu wannan wanda aka sa mai gora to kaga wanda za a taɓa wannan faɗan wurin a sake shi da alƙawar nan ɗan tsinken jikin shi ne zai gaya mai rai ya ce ai yau an taɓa shi ya kai kuka to yaran da ran ne aka taɓa aka matsa to kuma bayan nan an gama nan cire ran nan to ina za a yi da shi shine babban masifa ya san yau gidan nan da gida biyu ne ko dai yana cikin wanda za a nufi aljanna ne da su don haka su fara ɗanɗana rahama tun yau ko ko wanda za a nemi wuta da shi a fara tantana masifa tun da rai kuma ba yadda za a yi a mutum ya nemi alfarma ya ce ya tuba ya nadama ce koma abbatan wallahi ba zai ba kare irin wannan rana yi mutum ya suna ta masifa ce ta kai kololon masifa wanda ya zo mutuwa in ka kalli fuskaci da za ka ga masifar da yake fama da ita a cikin ranki da zafi da raɗaɗi da yake ji wallahi da mutum shi ma daga nan ma watakila ta su ma kukan da zai yi sadda za a jaran nan ya ji mafifan zafi da ba dan an hana mu ji ba duk wanda ya ji ta ya ma wallahi sai mutum ya ma kowa wallahi kowa ta su ma in ya ji wannan mafifan abin da ya ji sai kowa ya ma Baga lokacin da ake ɗaukaci za ka na kawasan ba da ya gani na an ma gama a wanke an sa lufafa idan yana da kirki ya rika cewa a sauri a kai shi idan bai da kirki ya rika ihu yana cewa ina za a kai shi cewa aka yi kowa na jin ihun shi sai da abu biyu aljanu da mutane ne ba sa yi aka ce da za ku ji sautin da kun su ne kuma na daga nan ma ba za su ƙara kowa kai kowa ta ba ma kowa zai ji tsoro ya tsoro za a yi masu aka ruba a kan saboda wata hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala to kafin lokacin ne mutum zai nemi abun da zai rika kusanta shi zuwa ga Allah kusanta shi zuwa ga Allah yana ƙara kwanakin shi na ƙara ƙarewa shi kuma yana yin abun da zai kusantar da shi ga Allah kwanakin shi na ƙarewa shi kuma yana yin abun da zai kusantar da shi ga Allah lokacin nan sai Allah ya sauƙaƙe mai duka waɗannan jarabawa fitintunun nan sai Allah ya sauƙaƙe masa ya wuce tsaf. to saboda haka wannan shine abun nan sai haka dole ne a yi wannan ala ina ne saboda haka wa kaifa ai wannan wata wa ko wa kaifa anna al-abda idza wajada taqama al-iman wa zaqa halawatahu da yadda bawa idan ya samu dandanan ya samu gardin imani dandanan imani ya ji gardin imani fa inna zalika yashghaluhu amma yata'arradu lahu al-jasad to zama sai zama wannan sai mantar da shi ga duk abin da jiki shi yake fuskantar jiki min ilanin wa azabin na radadi da wani abu wannan na azaba sai sa aka ce idza kanat an-nufusu ta ta'ibatul muradi hal ajsam idan jiki suka riga suka zama manya ya zama nan abun nan ne rai ya zama na yayi karfi aka samu mutum da karfi ya riga ya goge ya sa abun to yawanci wasu za su wahala ma akan manufa wannan ran dan za su iya kokarin su balle ran nan daga inda ya dosa amma ina ba zai dawo ba fal أي يعصر الإيمان لموافقته أي ونن للفطرة السليمة ويحتمل المؤمن أشد ألوان الأذى تودع تزوجيا تكلم تكام إيمان لأن إيمان لله يتجسكن زوجيا يزمان أبنني سيزمان سيسولي إجنا لموافقته للفطرة السليمة سبو دي أهل دي دي ويحتمل المؤمنون أشد الألوان العذاب لأن يسمى المؤمنين إذا كنا دوري ومفي أنا من نوع عذاب ويكون أيسر على المؤمن سيزم كما أبني ما سيزم السوء أو أن اللوكة ما أن تخرج روحه آية من جسده لكن شفتر لغا سيزم السوء كما تنفر أولا وجه من كرنتانا ba ta kai fir'auna da ya zo ga ana mata azaba ana mata azaba bai ga tayi dariya kawai sai koma ya ce ga maukaciya yanzu duk wannan azaban da ake mata dariya take shi bai san lokacin dariya take ba saboda ta ce rabbi binni indaka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa fawqunna wa amali wa najini min al-qawmi al-zalimin to da ka da sai wannan sai aka nuna mata gidanta a aljanna kawai aka ce nan za ta zo kuma ran kafin a fara aka zare shi ana yi wa gangan jiki azaba sai sa suka ce idan akuya an riga an yanka ta sana jin zafin fita a tafi ba ta wuri har ka gani ta sha sai ta mamaki shi da yake ganin haka yana ganin ga suna ana mata tana murmushi wa ahlu tughyan yu'akhiruna ala tughyanihim bi mazidin min al-khidlan su ko masu wanda ba ku da imani a ta tsallake ai wannan wala yakhrudul imanu min qalbihi shi muminin a masa masa yana ji amma zai daure imani ba zai fita daga cikin wato zuciyar sa ba yana nan abu da waya kunu aisar a na koma baya wa halin imani saboda haka masu imani yau una ala imani ana saka masu akan imanin nan nasu bi mazidin min asbabil imani da abin da zai kara masu imani kullum mutumin da yake ya imani ya daji yana ta ƙara ƙoƙari to Allah sai ya rika ba shi wasu abubuwan da imanin zai ƙara ƙarfi kullum imanin ya ƙara ƙarfi za mu ta taɓa karanta littafi yadda imanin ke ƙaruwa ma don da in ma babu ga yadda za a samu in akwai ga abubuwan da za a rika aikatawa imanin ya rika ƙaruwa wannan shine ne mutanen kirki wa ahlul amma su ko waɗanda suke masu ƙetare iyaka yu'aqabuna ala ne, su kuma za a yi masu azaba ne A kan ƙetare iyakan nan da suke bi mazidin min alfizlai da ƙarin tafewa kullum suna nan sai su kasa abin da suke iya su kasa da suke iya su kasa wa min adabi da'iya da haka yana daga cikin ladubban wanda ke da'awa yana kiran mutane a tanazzuhu an abradi duniya ya kau da kanshi ya tsana kanshi daga abubuwan duniya ya zama duniyan nan da ba ita ce babban abin da ke gaban mutum ba kuma ita duniya dama ga yadda take yadda in ba ka so ta ba sosai sannan ita kuma ke son ka sosai yadda in ka so ta sosai ita kuma sannan za ta ki ka sosai hatta za ka sami ta ka shiga rudu ka kai ka saba to da haka abin nan ne wa riba billahi ta'azza wa jalla wa tawariki sannan mutum ya nuna ya gamsu da Allah tabaraka wa ta'ala yana neman samun sakamako ne wurin Allah wa fihi hibsu da'iya ala imani qaumi kuma wannan kissan mun gano yadda mutum yake mai da'awa wanda ke kira yana da tsananin kwaɗayi ne mutanen su shiryu kun gani saboda mutanen wannan yaron su shiryu ta dalilin wannan shi ya yadda ya mutu na cewa ba za ka iya kace ni ba har sai ka yi amfani da kibiyata sannan in ka zo ka harba kibiyar ka ce bismi rabbil gulam da shi ne za ka yi saboda yana tunanin lallai in aka yi haka shi kaɗai ne zai mutu su ko sauran mutane za su mutu da suke amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam kama kama ra'ayi wanda kun gani a cikin kaga kenan ya yarda shi a rasa shi wannan shi ake cewa as-sadaqiyya mutum ya sadaukar da kai saboda wani amfani dan saboda wasu su rayu irin wannan su samu rayuwa ta imani sai dai ba ce a ba bom ba ba bom ba ka ce ba irin wannan ba shi bane ko wanda zaka je ka fasa ka fasa da wasu ma ciki ba wannan bane amma wannan sarkin ya tsaga lallai sai ya kashe wannan mai da'awa. mai da a wannan ya ga cewa ko ma ba juma ko ba daɗe kashe su tara mutane gaba ɗaya dalilin wannan shi a kashe shin sannan mutanen nan su kuma su imani su karbi abu domin waɗancan da abin da suke kaba hujjar kenan sai a to an shi nan to da ne wannan ne ba yi wannan ba shi bane ya ko na ka wannan shi ne abin da ake wa wa fihi da da'iya ala imani qaumi walau kana bi sawbi hada al-iman an nafsihi wa khuruju ruhi kaga shi ya yarda ya ce zai bari a kashe shi ko da wannan ya kai ga shi ya rasu ya mutu ko ya zama an rasa imani an rasa rai a ci da rai su wa bil kisa qissati ithbatu karamatil awliya kuma wannan a cikin wannan kisa ma akwai tabbatar da cewa lalle waliyan Allah suna da karama sai da wani wanda ya yi da karamatul awliya na da abul barakat ko da karamatul awliya وكيف أنها من أسباب ثبات المؤمنين ai wa ziyada fi imani yanda wannan karaman take na daga cikin abin da zai tabbatar maka da mu'minai ne sun karba ba su basu a domin ku dubu ko da ya fara karantarwa wanda ya fara maku abin nan dan majalisar sarki a kaga shi ma da aka zo ta aka yi koma ya ko aka koma shi kan shi wannan rahib aka kamo shi ma ya bari suka ce ina wa fi qissa aidan anna sihra bi ta'allumi inan akwai wannan kisan tana nuna mana shi shi sihiri a ce ana koyo shi ya sa koyon shi aka ce bai halatta ba domin aka je koyo tun ya koyo ba zan ya kai da za a sai da shi ba wa fil qissa kadhalika ibtila'u du'a ila Allah a cikin wannan kisa kuma an fahimci akwai jarabawa mai da'awa zai iya samun jarabawa zai iya samun auren mumkin wa wujubu sabr ala zalika shi kuma an samu jarabawa mutum ya hakuri ya tibi roki Allah ya bashi kabati da istiqama Wata وتفاوت درجات الناس في da kuma matsayin mutane ya bambanta akan wannan Wafi fiha aidan na fi'li ila Allah wato da wannan kisa tana nuna mana kada mutum ya ce shi dan ya ba bada magani sai ce za su warkar da mutane kamar da na joni ya ɗaga a ko ne ce wai zuzun zo su za su mutane magani su kawai kamar yankan kani shayin magani wani dai sun yi ma yanan kawai za ta samu mafita amma ba sai ce amma sharaɗin ya zama da mutum bai yarda da Allah ba bai yarda da manzo Allah ba ya ce domin ka yarda da su ne za ka zo wuri su maganin su yana yin aiki ne ga wanda bai yarda da Allah ba bai yarda da manzo Allah ba inda mutane yanzu abin da aka ce masu inda kuɗi ne aka ce za a yi wallahi malam za ka ga babu kyama nan da ba ku kisa nan na san kuma kun ji a cikin gaji abun nan ba cikin bututu aka ce wani wata mata ga odiyon ta nan da kai ko ana ji ta kira kawarta ta ce ta gano masu wani babban abu ne na samun alkhairi kuma ta gare ta ita kawarta ce saboda aka ita ce kawai za ta sa a cikin wannan wannan harka ta ce a wani malami da aka samu ya ce ta ce farko dai sai an yanki fom na aka za ki aiko da dubu biyu da passport din ki kuma guda biyu sai a je a tuna mashi idan ya anshe shi ya kai mashi registration yanzu ke muna ne na samu da ni da kawata da keke ce ta uku ta ce wannan malamin idan aka ansa in ya anshi registration din nan zai turo ya ce to ya ansa to shi kenan sai a je ta ce sai su je su nemi gida za su sa nemi gida a kama katon gida kamar three bedroom saka sai a biya hayan wata biyu wata biyun nan malamin nan zai zo ya kira su ne sai su zo nan sai ya tazi na da su kowace su uku uku kowace su uku in ya fara daga na farko ya sai ya kai karshe ya dawo sai ya kai karshe ya dawo har sai kowace sai a fita ya kare da ya ce ana gama wannan to kawai zai masu kuɗi ne sai an cika gidan nan yanzu abin da take so kawai abu biyu ne da ba da in ta yarda a yi masa wannan sannan kuma wani irin kuɗi take so domin sun gama wayan nan yanzu za ta turo mata samfur na kuɗaɗen na ke kina son naira ne kina son dala ne kina son euro ne duka haka ake a cika muke gida sai ba maganan wasa ba ce an yi makawayen mu da yawa kundi an makawayen su da yawa kuma shi baya son kowace sai mata aure shi mata aure yake mawa to kin kun ji wata tace ba abun wasa bane yayi ma wasu da yawa kawayen su ni yanzu ta zabo cin kawayen ne ta zabo guda uku wannan ce ta uku ne ta ake so ta ta yadda a hada ta turo dubu biyu da da da passport din ta da hada kuma amma da yawa so da ka mutu ki ba gani to da ka gudi yanzu mutane in dai kudi ne to kai dai dai abin da kai kuma duk wannan mafi ban yanzu ake ba dai kudin ne sa kama mutane a ɗauko wannan kullum ana magana abin da yana ƙara mai zuwa وفيها الطبيعية بالنفس في سبيل الدعوة أتتم وانا الإسلام عفوا يمكن مجلس صدو كان بكيش بدليل الدعوة كما نونا من كتاب تأثير المنان مع حرفي وإضافة دون إخلال بالمعنى إن شاء الله ومن كتاب تأثير القرآن الكريم وانا من تأثير المنان يبدو qultu wafiha fiha anna na manta wata na na tsallake ne da shine mutum ya dingina waraka ko wurin Allah idan Allah ya yi abin da mutum ya samu ko ka ba magani ko ka wani abu ka Allah ne zai warkar da shi mu za mu warkar da shi magani sabab to da haka wannan rabbul musabab wal musabbibat shine wanda zai warkar da shi dan Allah ya shi a sannan wannan qultu wa fiha samu waraka idan wani daga cikin mutanen kirki ya yi addu'a idan ana cikin wani kunci aka samu wani mutumin kirki ya yi addu'a to ana samun mafita yau inda ne sallah da asuba malamin ke ba da labari ya ce akwai wani sarki a wani wuri sarki ma gudu da kan yi. ya ce da ya ga waɗannan masifin sun yi yawa an yi an damu mutane na cikin wani hali sai kawai ya ce gaskiya shi ya gano makoma shi ne a koma wurin Allah kawai a taruwa da ka karanta Qur'ani ya ta'adda a ai ta roƙo Allah Allah ya ba mu mafita ya ce kuma shi a gaya mai duk wani abu na sadaka ko wani abu ne zai zai shi zai ɗauki mai wannan abu shi ma za a zuwa shi aka zo ko malamai suka zo aka taru a yi wannan karatu abin nan ba riƙa yin addu'o'i ya ce su ce akwai za a yi a fada shi wasu kuma za a raba mutane ko waɗanne su ɗauki wani don su yi a fara da aka aiko aka ce mai kai ba ruwanka in kai wannan abin na ɗin to shi nan aka zo ranar farko a yadda shi bai fito ba shugaba a adda bai fito ba aka ƙara dawa rana ta biyu ya ƙi fitowa ba fitowa kuma ba sako ba fitowa ba sako aka yi kwana uku ba fitowa ba sako ba gane dai na an tsawatar da shi daga sassa da kari yau yau din nan kake fasu da su Allah ya ce inda zai faɗi mu sarkin na ma ya san shi da cewar wanda yanzu ya za a ke nan shi sa duk abin da ake cewa a istighfarin nan a tuba ko jiya dai karatun da muka kenan kamar yanzu muna dai ga shi nan ga yadda za a yi ga masifar nan ta bayyana bi ma ba a kasar aini ne to a yi ga mafita ga yadda za a yi ga mafita ga yadda za a shi ba za a yi ba saura a aji ne in aka sa bayan Allah salihai da muka karanta az-zuhadu mi'a ana ta bayanin cewa kalifo wannan gwamnatocin musulunci da dama sun samu matsaloli ba iya ba irin wanda ba samu ba amma a lokacin kawai lalube suke su ji a cikin sahabbai akwai saura da sahabbai suka kare sai su laluba cikin tabi'ai akwai saura da tabi'ai suka kare suka kare sai tabi'i tabi'i aka ce akwai saura daga nan za ka rika neman jigajigan malamai waɗanda aka san su ku ne rabbani sai a nemo shi kawai sai a ce ya zo ya ja wani ko an yi taron har sai an gama shi da Allah a ce dan girman Allah muna gama ka da Allah wani in dai kana ciki ka fito sai ya fito idan ya fito a ce mashi addu'a muke so khalifa ne ya ce a yi addu'a abin nan mu wani in ya daga hannu ya fara ko Allah kafin ya sauke musu da tsaro kuma duk kun karanta nan za a yi tuba zai kuka zai jingina ma Allah zai yi kuka da hawayensa ya kuka shi na sai ga abin nan ya in ruwa ne yanzu hadari zai haɗu in wane ne duk an gwada an yi an yi waɗannan to sai mu ne ko ba a ce mana za a zamanin da ba saura sai in ma ta zo sannan ne za a ce sai mutane sai shirarul kalbi za su rage amma har yanzu ana tsara ba akwai bayan Allah da ke a cikin mutane akwai saura wanda yanzu yi hadda Allah zai iya karfa تمام وفيها جواز الكذب في الحرب يتي عتدي واتو ده ونن اكوي حالات من كريا اذن اي ودن ياكي ني اذن او دن ياكي ني ممكن يي ابو نشيتا اكي سيوا فانها خدعه باعت ما تكريا تي اكي دبار ياكي وكذلك جواز الكذب لنجاة المؤمن الضعيف من المنافق او الكافر القوي أكنم يا هل تمكني كريا لا أقول سد مؤمني وأتو دقا من المؤمن الضعيف من المنافق دقا منافق ينادم جيش أو الكافر القوي كو كافر دي مي كاردي على سواء أقول سد جزا أقول سد جزا كما يندى أكي سنبايا كل من جاء سنين جزا شرم هو معاني الآية شرم معنى وأننا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود وأن قال الإمام القرطبي قتل أن أي لعنة أن ديني مودنا متاكد waɗanda suka da kashe musulmai قال ابن عباس كل شيء في القرآن قتل duk abin da ka gani cikin ƙur'ani wannan tun zama ne ƙur'ani da kuke magana ya ce duk a ƙur'ani in ka ga an ce kotela to ana nufin an tsini da ana tsinuwa ce kotela a sabu da kudu an tsini wasu ya fito ko annar za ta yi wa ƙudu idan kuma alaiha ƙoro ai inda na wannan wurin mutan na wata zalika almalik wa ashabuhu haka nan ai na banjuwa wa kana almalik wa ashabuhu julusan ala a wannan wurin lokacin sun zo sun zauna ne bakin mutan suna kallo kowa ya zo ya fara da sarki da mutanensa sun kasance ne julusan ala alfara'id inda al da a gaban waɗannan rijiyoyin mutan a yi wuriduna mu'mini na alal kufur suna gista ma mu'minai ko dai ku kafirta ku da kun yadda kun kafirta ku ku guta wa man aba alqudu wanda ya sai su gurga shi wa ma alama ya fa'alu na bil mu'minina shuhud saboda haka suna nan abinda suke aikata wa mu'minan nan suna halarta a wurin suna gani ba wakilci suka sa ba amma na kan mu'minun illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid basu yi masu wannan azaba ba sai da sun yi imani da Allah wanda yake ce Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne kuma wanda ake gode ma wani alladhi lahu mulku samawati wal ard wanda ne yake da mallakar sammai da kasa wallahu ala kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala yana halarta a komai ya sani duk abin da za a ya sani Malam الإمام Shaukani الإمام الشوكاني يقول وما نقم منهم أي ما أنكروا عليهم ma wala عابوا ba su yi musu musun abin da suke ba su aibanta su ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai da sun yi imani da Allah wanda yake mabuwayi wanda ake gode mawa ai illa an saddaqu billahi al-ghalib al-mahmud fi kulli hali sai da sun gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah shine marin jayi shine wanda ake gode mawa a kowane hali ya fito ko قال الزجاج yake cewa ma an taro alaihim zamban illa imani ba su komi ba na cewa wai suna nufin sun yi laifi ko sun yi wani laifi illa imani sai imanin da suka yi da Allah alladhi lahu mulku samawati wal ard wanda Allah shine yake da iko na mallaka abin da ke cikin sammai da kasa wallahu ala kulli shay'in qadir hay Allahu ala kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala yana halarta da komi ay la yaqwa alayhi min khafiya ba wani abu da yake koyuwa wurin Allah min kankanta shi wa fi hada wa'idun shadidun a wannan kuma akwai tsayawa mai tsanani da ashabil ukhdud ga waɗanda suke wannan ramin Allah na ganin da san ko su nawa ne kuma su halaka su ma fa qawluhu ta'ala innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu wa lahum adhabu jahannam wa lahum adhabul harib waɗanda suka yi lalle waɗannan wanda suka fitini mu'minai suka azabtar da su suka wahalar da mummune da mummune ba da mata waɗannan sun malam ya tubu sannan kuma ba su tuwo ba bayan sun yi wannan ai kwalahum azabun azabu jahannama suna da wuta azaba ta wutar jahannama mai tsanani walahum azabun azabul hari sannan suna da azaba wanda za ta kewaye su ko ina kamar wutar gobara ko ta ina ta dana wanda za babbace su ta kone ko ta ina أي حرقوهم بالنار سن قولي سدوتا والعرب تقول العرب وتكنتي من سنزوم غنى تكنتي تقول أي واتكم قتلت الشيء أي قتلت الشيء قتلت قتلت الشيء أي أحرقت أحرقته كنا نابت نعب نابت نابت والوقت عشان نقول كنا شنو قتلت وقتلت الدرهم والدينار فكتي قتلت وثلث الدرهم وثلث الدينار إذا أدخلته النار لتنظر جودته idan ka ɗauki dinari ko dirhami ka sa shi a cikin wuta kana ta gasawa kana ta gasa kamar da yan goldsmith suke yi su sanya shi ta gasa shi ta gasa shi ai kaga suna ƙara gasa shi da wuta ne yana ƙara kyau to wannan dan kaga kyan ne su gasa sai sai fatan abun nan ba wa qila ma'ana utinul fatanul mu'minina wato sun fitinin mu'minin ai wannan shi ne ma'anohun ko da fi yi ne ai ma'anohun sun wahalar da su sun fitinan da su suka za su ka sha wahala kuma da addinin su suka ba su wahala su ka sha wahala sosai biyar jiru an fitar saboda su bar addinin su koma wancan addini na kafirci su lam ya turbo min kabiri sani a sannan kuma wasu su tuba kan wannan mummunan aikin da suka yi ba haka suke zaman su ويرجعوا عن كفرهم وفتنتهم داود قلنا كافر داود قلنا مؤمنين رزقي وسيبا ولهم عذاب جهنم دها فسنا لا غاب وسا من امن الذاتي اي لهم في الاخره عذاب جهنم سنا لا غاب وسا وبسبب كفرهم هو الدليل ان كافر ولهم عذاب الحريم فنسنا لا غاب بوبرا اي ولهم عذاب اخر باقد على عذاب كفرهم suna da wata azaba akhar wata azaba ta daban wanda za'idun ne ala arabi kufrihim za a ƙara masu banda azabar kafirci su ai sun cutar da wasu kuma ga kafirci ga banna kowa azabin harif shi ne azaba na shi wannan ta gobara inda ko za ta kone mai kone ko alladi alladhi waqa minhum lil mu'minin wanda suke ma mu'minin suke ta samun mu'minin suna shan wahala وقيل إن الحريق اسم من أسماء النار كالسعير وسكت الحريق شما دي دي كما أتي السعير شما وني سوناني نوتا نبا لا الزافي وتبوتاتي من سلسل الزافي kamar yadda aka ce a sa'ir wuta ce mai tsananin zafi to shi ma sai aka ce alhari duka fa'il fa'il fa'il wannan duka su ma wani mai da da azabun bi harriya عذاب ce na farko za a yi masu azaba da tsananin sanyi sanyin nan in aka zo sai sun zama kankara su san dare saboda masifa ta saboda wajen sanyi sannan kuma an tashi kuma a zo a yi masu azaba kuma saboda zafi wanda kuma mai zafi in ga ranar nan na muke magana jaura idan ta tago sanyin nan sai ya kamar da abu abu ya kashe gaba ɗaya in ta girta in itaciya ce ta bushe in wane ne gaba ɗaya zai gama da shi to bayan an sa su sun sandare cikin masifan sanyi an sa wannan shi ne sanyin da ake cewa zamhariya gashi nan ma za ku gani gashi nan sau da aka za a yi inda wakila innahum na fi jahannama bizamhari za a sa su a cikin wutar jahannama da azaba zamhari azaba ce wanda da ɗan dankaran sanyi za a yi musu azaba kin sanyin da in yawa babu damuwa babu damuwa sanyin da kara a sanyin da aka in kana so ka gane masifa ne sai ka ɗauki kankarar ka damce a hannunka ko kuma ka ɗauki hojen kankara a leda ka kwanta lita na ba zai ba ko alamin sun dauki ɗauki hojen kankara guda biyu sai ya shimfiɗa su ya kulo da kai kulo da matashi don ka su guda biyu ka zuba ɗaya ka ɗauki ɗaya ka aje nan ka tada kai ka ɗauki ɗaya ka tada ala domin wani yana ganin ana ja ka sai ga kamar sanyi ya ce ai ba matsala wannan sanyi daɗi ma za yi sai ka sa ka gwada samu kankara guda biyu ko guda hudu ka sa biyu wajen kai ka tada kai ka ɗauko biyu ka sa wajen ƙaho ka ɗora ƙafafun ka bisa ka kwanta bacci mu ga ah, awa za ka ji na idan mutum ya ce mutu ko ai sai ake a gwada ala duro ka gwado mana gobe ka zo mu je ka gani mu ga kowata uku nan za su ƙara sa ko kayan ke ne a gwada wurin zami ko ai nan sai ka sha gani ne daga wurin zami ka zo ka gwada nan gwada mana mu na aina eh eh kuma ba sun bayan haka ba shi an shi yabi kowa ma sanin haka ne ta yi ta ko wani zafi da aka yi ta waje jan nasu aka yi zafi mai tsanani sai kuma mutane suka rika samun kankara suna dora a kai sai kuma suka yi ta mutuwa eh to ba su ji sanyi ba to na sanuki ya yi allah wallahi to cikin wutan nan za a zo akwai wutan da su ɗan wuta wannan idan maliki ya shiga akwai inda za a ɗauki mutane a kai su tsafar masifar zafi za a sha akwai inda za a ɗauki mutane tsafar masifar sanyi kuma za a sha wani sau da aka cewa aka yi nan da makaranta cikin littafin ba za ba da mau shi maliku kullum da shi da dakarun sa wannan zabaniyawan su fa ko ina su suke cikin wuta ba sa jin zafin ta gaba ɗaya haka aka yi su ba masu jin zafin wuta ba ne kwata-kwata su da haka ko ina maliku zai shiga su mutane ya zagaya tana ya zagaya ya zagaya ya zagaya wani lokacin aka ce in ya ga dama sai ya zo wani wuri ya tsaye kawai ta kallon azaba ana kai idan ya ga mutane sun kone kurmus sai tambayi sauran mala'ikun ya nan wajen an gama da su a ce ai an gama da su gaba ɗaya kurmus sun zama gawayi sai ce a kwaso su su biyo a biyo ni akwai wata rijiyar da ba san da ba su biyo ni kawai a kai su wurin azuba wata ta kankara ce irin ta wannan zamhari bayan sun sha masifar zafi yanzu kuma su ake su sha masifar sanyi in sun sha masifar ruwan zafi yanzu kuma su ake su sha masifar kazanta saboda haka wasu ɗan wutan an sa su a wata rijiya an yi masu bugun tsiya an bubbuge su sun yi amai sun yi zawo sun yi fitsari sun da gwalar ciwo ya rufe ruwan ya zuzuba shi kuma sai a tattaro shi biyu ta wani bututu sai a tara ko a tattara a ce a yi wasu sandwich da shi kuma sai sun ci dole ga dan karan wari tun da mutum yake bashe wajen wari kamar wannan ba a ce sai sun ci mutum ya ga cewa ya ci bala'i ya bari kuma masifar da za a yi mai ta bai cin ba kuma ta wannan dole na haka yana ci kawai kayan cikin shi ma za su yi sai kasa sai wani sai kuma a maida ƙara ci da a yi ta ci in an gama da nayin kwasa ya ce a ta zane in an gama da nayin kwasa ya ce a yi gaba sai an zagaye ko ina a yi ta zagayawa ana zagaya ana dawowa dan wuta dai ba ranar da za ka gan shi wai a wani wuri a ce wai yake na alaba in ka gaba ka gan shi a wancan rijiyar ba to canza mai wuri aka yana wani wurin ne a canza mai wuri ba a ganin ɗan wuta in ba lokacin da Allah ya ce su ya ce ya fitar da su ba to duk in baya nan wurin yana can wuri in baya nan wurin yana can wuri an canza mai wuri ne kawai yana can azaba iri daban daban wani wurin ya zama gawayi kwanakwal gaba ɗaya sannan a samu ta ce shi daga wani da kuma da nan cewa ɗan wuta akan canza mai fata a cikin awa ɗaya ko ɗari da ashirin fatan ta ƙone ƙurmus a canza ta kone kurmus a canza na haka cikin minti da ana mai tuli a canza fata ya cinye kakaf a ƙara samun an naɗa mai wata fata ya ƙara ci gaba da cin wuta cikin minti ɗaya ana canza mai tuli na bayan kuma an lullunka girman ba wai fata ce dama irin wannan ba sai da aka lullunka mai aka lullunka girman kaurin fatan jikin shi kawai ta Allah ka da mu Allah shiga wuta wannan shi ne abin da mutum zai sai adda kullum mu yi ta adda muna roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tsaba mu cikin mutum in ma abuta mu ya Allah muna roƙon ka muna da wasu da suna ka da sabobin ka goge sunan mu ka dawo da mu cikin aljanna kai mai iko ne akan komai wannan fata ya ce ana iya yin wannan adda yana cewa ya Allah in muna cikin aljanna ka tabbatar da mu in muna daga cikin wanda ka rubuta sunan wani cikin yan wuta ya Allah ka ciro sunan nan daga can ka dawo da mutiya a janna kai mai iko ne akan komai ba mai tambaye ka me yasa kai ko me yasa ba kai ba ya fito ko wal awwal shine nan azabun bi barbiha wa thani azabun bi harriha wa qala rabi' bin anas ان عذاب الحريق اصيبوا به في الدنيا wasu kace azaban nan wanda aka ce mahari tun anan duniya za su fara kama su samu matsaloli nan ya koni nan ya koni ko ko ko ba mai kunan zuciya wa zalika annan nara irtafa'at min al-hudud suka ce su wadannan da suka yi wannan azaban mu mutane tun anan duniya azaban ta fara samu domin da suka gama tura mutane duk mutane suka shige cikin wannan wurin suka faffada sai ita wutar ta cikin ramin da fito daga dan ciki kuma ta zo ta dabdabke su lil malik wa ashabihi wa ahara takum ta fito gaba ɗaya wutar ta fito daga cikin ramin da ta cinye sarki da mutane wa bi iqal kalbi ma mun ya kai yake nan magana wannan kaga ke nuna Allah mai cikakken iko ne yana gani inda ya dawo ba za su mutanen ba amma so ke ba su aljanna su ta hanyar da za su samu abin da kenan sai kyale aka yi ta fadawa aka yi ta fadawa aka yi ta fadawa to yanzu kowa ya fada ba saura kowa ya fada ba saura sai aka ce to wuta fito damtu wanda suka sa mutanen wuta kuma ke ta zo ta damtu sarkin da shi da mutane shi gaba ɗaya sai shi yana da wuta a hannu waɗannan su zai su ƙara shiga wata wutar su waɗannan su shiga aljanna nan a ga yadda Allah ke tsare shi قلت على هذا القول يكون الله تعالى حرقهم بالنار a akan wannan magana kenan su Allah zai masu azaba da wuta ne har linki biyu so biyu مرة في الدنيا ومرة في الآخرة متى لا إنه أنا الدنيا سن أنا فنبأك أنا على غير كما قال يا بروه والجزاء من جنس العمل في دي أي تي كوني ساعة مقام أي تي أبونا نعم؟ لا سام نعم قال قلت يتم على هذا القول يكون أي تعالى يقول الله تعالى حرقهم بالنار مرة مرة في الدنيا ومرة في الآخرة وصدق ربنا Allah ya yi gaskiya da ce wa kazalika najzil mubtarin Aka nan muke saka wa makaryata al-mubtarin wanda suke yanka ƙarya su jingina wa Allah wal jaza'u min jinsil amal kuma wannan abu ne wanda yake sakamakon aiki mutum abin da ya shi zai girma kuma wannan mutane sun san wannan har waɗanda ma suke ma tsagar su abin nan ba na taɓa ku labarin nan na ce wata mata kawai ɗan je kai ta gidan gidan renon abin nan gidan renon tsofaffi inda ake kai tsofaffi wanda har yanzu mutane suna da wannan abin da mutum mahaifansa sun tsufa sun kai wani halin da ba sa magana gane komi wai amma mutum ya taimake su ko da ɗan rabi rabin su yadda suka ne yana ƙarami ba zai iya hakuri ba ba zai iya ba sai kawai kaji kullum ma yana magana wai har masu a adawa sai to kai dai na san kana kokari da mahaifanka Allah dai ya raba ku lafiya Allah dai ya sa ku rabu lafiya shi ko sai amin amin amin amin amma shi ko mutum san da yake karami iyaye sun taba ce Allah ya raba mu lafiya ta ce Allah ya raya mana har ma wanda bai ce Allah ya raya ka ba hujji suke kowa har sai an zo masu barka a zo barka ita ce Allah ya raya suna amin Allah ya raya suna amin a lokacin mutum bai da wani amfani dan jariri inda ba dan fatan zai zama wani abu ba sai ka je wani shi ba to wahala ba za a ce mai babu komi ba komi sai an bai amma fatan zai Allah ya sa zai girma ya zama wani na girki ya zama wani abu sai ta wannan ɗawainiya a kwanta ba wanda ya kai jariri da shi wayo yana ɗan ƙaramin nan bai san fa da yake a kwanta a taya sai an ɗaukai sai an ɗauka ɗaukai wani lokaci a rasa ma inda za a jike sai an haɗa an yi ciko da tsumma da tsumma wannan tsumma da ake sa musu an aka rika rike shi direct za a ɓalla hannu sai a haɗa cikin tsumma a nan naɗe a nan naɗe a nan naɗe a miƙa wato ga jariri to ga na cikin gawon ga shi nan an nan nadi an nan nadi an nan nadi a sa a sa a yi ta sa a yi ta kula da shi a yi ta a ɗauka nan a ajin nan a ɗauka nan yana ne ya fara girma ya fara girma har ya fara gane mutane maman ran da ya fara gane sai da ta dagiya tana jin daɗi ya gane ban so ya fara gane ta tana jin daɗi to amma a ta wannan ɗauniya har mutum ya girma har ya zama wani yaro duk a gama komi na shi yanzu ma gane yanzu ma wahalar da iyaye mata suke ta na yanzu ai ba ta kai ɗaya bisa goma ma na ga iyayen da iyayen da ba komi kafar ta ta ke sa yaron yana jin bayan gida kawai ta buɗe kafa ko kenan za ta dora shi shi kwana ta kai kwakwa ta mace wata sai ta nan da zanen mata kawo shi nan ta dora shi da cinya a nan zai rika zubowa mu yanzu ko famfa sun taro da gida ba famfa ta aka gani eh to wani goyo ina suke ya za su goya ina za su yi goyo ina sun ma iya ne wata da ta goya ka dai ce ba ta na ciwo ita kan wata da ta kuwa wani dan in ya fara rigima da daddare wallahi goya shi za ta bisa bayan ta ita ta durkusa ta yi da ciki ta kwanta ko ta kafa guwawunta a ƙasa yana bisa bayan ita ta yi goho haka da ya ce kwa da ƙara tashi ta ta girki ta tana wani bugu ga duwawun tana wani bugu ya ci mutane kuma shekar ta wa yanzu ya zo ya girma sun ya taso in ba da lafiya ba da lafiya in abinci ne ka ci ka aje mai ita shi in bai saboda kana so mata da son yaji amma za ta zo sai abincin nan da kisa yaji saboda ɗan sai gaskiya ita tana son yaji amma ba za ta sa ba saboda ta ba zai iya ci ba inda yaji babban masifa ba shi da lafiya aka zo ba da mama aka gama ma bai fitowa da kyau ita lafiyar talau sai a kawo magani a ce ita za ta sha kuma ita fa lafiyar talau amma sai ta sha maganin saboda ɗan sai ta sha ita lafiyar talau amma a ce ke ce za ki rika sha ai sai shi ya samu lafiya ta ce to sai ta sha ba daɗi a kawo sabara a ce sha nono ne zai kyau saboda shi ya daina yana haƙo wani haƙo da yana da ba za a yi wanke ta haƙo shi wani har ya fito amma ta ce

wannan aka ce sai shi duk wannan abin da take yi yanzu ta ba sai ya zuje ta wannan ya dau maman ce ne kai gina da na tsofaffi sai shekara su zai kai ta da sunanta da fulawoyi su sa mata fulawa a kai ta da fulawa da yana ran nan da ya zo ta za ta mutu ita ce da Allah ya zo da sauri tana so ya zo akwai abin da take so ta gaya ba. da ya zo kawai sai ta ce mashi wanda ya sa na ce ka zo so ke yi in ka samu hali wannan gidan sa masu fankoki da yadda aka ajiye nan babu iska zafi na damuna saboda ka dai zai da na taso da rayuwa ta lokacin kuna yara baban ku kun san da muka zauna mu mun zauna cikin wadata ba gana iska ba ko mun zauna cikin rayuwa mai daɗi baban ku ya mutu ni kuma kuka kawo ni nan sai kuma ka sa masu ka so abun abin nan din aje abinci firij da kuma abin ba abinci ka aje mu saboda rashin shi ya sa muna kwana da yunwa saboda idan mutum ya tuho bai iya cin abinci sosai idan aka ba shi sai ya ci dan kaɗan sai a da in an jima sai ya tuma ba ya ƙara ci to mu nan ba inda za mu aje ya lalace ba inda mu duma ba in yayi sanyi sai mu kwana da yunwa duk millan da abokaina haka muke kwana da yunwa sai ce to mama amma kin san kina son wannan abun ba ki faɗi mana ba sai yanzu da kika ga zaki mutu sannan ki faɗi to me amfanin shi ka ce akwai amfani shi saboda yadda ka kawo ni nan ina gudun ranar da 'ya'yanka za su kawo ka ba irin waɗannan abu kai ka sha wahala ni da ka daina tausayi na ni ban daina tausayin ka ba ko bayan ba ni dare ba ni san wani abu ya same ka wanda ba za ka ji daɗi ba ko za ka ka sa bankokin nan yanzu ka sa waɗannan abubuwan yanzu aka saba da ana sa su irin ka za su ta sawa a wata rana kai ma san da za ka zo sai ka karar wasu sun sa saboda kowa ana biyan shi abin da aljaza'u min jinsil amal in kai yi yanzu to za a samu wani sadda za ka zo ya ba ko kuma ka sadda wani ne kai ma wani na san dole sai kawai ta juya baya shi ke ne ta baya ga samu ne to yanzu abu na ka yadda muke muke muna kuma muke ka san wannan abu yana da amfani ka san wannan abu na fa'ida ne ka san ma'aikatan da na bukata sun tsufa ba ka tunawa da wahalar da shi kuma daga lokacin da aka ce ma iyaye sun kai sadda suka ba suka rude wallahi in aka daure duk wahalar da aka sha da su in aka kwatanta ta ƙarshen ta zai ba za ta kamo wadda kai su kai da kai ba shekarun a ce wannan shekarun sun yi wanda su su suna mawa da kai ya sadda kake masu wannan dauniya kafin a kai inda za a kai waɗannan shekarun irin na ta sun ba duniya ba za ka mutu kula da wannan abubuwa ala ya ta halin ba ba haka karatun kenan ba ko na kawai dai aljaza'u min jinsil amal ne kawo magana dan haka yadda kai haka za a yi mun maimaita wani wani shi daukan baban yayi ya kai cikin daji ya kwantar baban ya ce me za ka yi man ya ce na gaji ne da ɗaukar ɗauniyan ka yanka ka zan yi ya ce gaskiya ne to idan dai maganar nan da ake cewa aljaza'u min jinsil amal gaskiya ne ka yi can wajen dutsen can ƙarƙashin inuwar can ka yanka da wajen ya ce a ah, me yasa kai da za a yi ma wannan haske sai ka zaɓu ya ce a a so nake wannan maganar sai daidai da daidai saboda ni ma da na gaji nan na kai na baban na yanka haka ni ma sai ka kai ni wurin a daidai da daidai kaga shi ma ba sai kai min yana so shi ma kawo shi wata mu baya so to yi قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فأما الغلام فإنه دفن shi wannan yaron an rufe shi aka ce an rufe shi sun ma'okure da yi wannan sai sai a kuro da shi kuma bayan haka nan wayar kuro a yi okure da fi zaman umar bin al-khattab wa asbuhu ala yi kama hali na kutila aka ce ko yusuf eh? haka ne ko shi wannan yaron an ce an rufe shi amma wani lokaci sai a fito da shi a ganshi yana nan yadda yake ويذكر حتى أملوا سوى أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب an je wurin a lokacin umar ɗan khattab ya ce a je mu je mu ga wurin nan wurin asabu da hudu da aka ja ka ce ga kabarin yaron nan da aka budo ya ce a buɗe kabarin aka buɗe aka ga yaron nan yana nan kamar yau aka tashi inda ya rike kuncin nan nashi na na aka yana rike da kunce shi kama wa ba a hali na kutila kamar yadda ya aje ta kuma wannan ba mamaki ba ne a yau ai waɗanda suka yi suka mutu a yakin uhudu ai bayan da aka zo an ce akwai lokacin da aka yi aka zo ana aiki ana gyare-gyare saboda an yi ruwa sosai ya fitar da wasu kaburuka to akwai waɗanda an san aka su a cikin kabarin su kamar yawa ka kasu to san zawa sai za ka kira yan uwan su aka ce ga yan uwan ku nan ruwa ya fito da su ku zo ku canza masu kabari to har a cikin zaɓin mai hajji muka ba za ka ga cikin wanda aka ce an sare su akwai wanda aka sa aka tono shi ma an tono shi ya yi wurin da aka sare haka da aka ɗaga mai hannu sai jini ya ci gaba da tsantuwa da aka mai da mai hannu sai kuma jini ya fara tsaya ina nan shi labin mai ba su haka an gan su kamar yau aka saka cikin kabarin nan aka koma aka yi masu abun nan ba sai sa wanda ya je hudu idan kana so ka je abun nan ba in ka ga dama ba sai ka je cikin wannan na kejin ba in ka je ka ga dama ka je wannan na kejin ka yi sallama amma wajen da mina ayaban nan ke, daga ɗan sama sama na haka wajen inda shuke shuke da suke da ayaba ayaban nan asali nan ne wurin da kaburrukan masu da ruwa ya fito da wasu ne ya kwakwaso sai aka zo aka ce to ku zo ku samu kowa ya zo da familin su su zo su ɗauki nan uwansu ba nan kuma ana gane kowa ku ɗauka sannan kuma wasu ma sun yi tattaba kunni ba jikoki kare ba an daɗe lokacin sosai da aka ce ku zo ku tattara tattara da aka tattara su aka sa a cikin aka kare masu waɗannan wuraren to nan ne yanzu da aka sa babu wayan nan da abin amma asalin wuni yana na ɗan sama sama wajejen wannan ayyuka ayyukan kamar yadda malamai suka ba da labari can kuma in za ka shigo gudun ta can inda aka sauke kama motar nan ka biyo jikin masallaci ka abin nan ba ko wani dutse na nan ba wanda bai da bisa sosai abin nan ba wanda mutane ke hawa suna abin nan din nan to nan ne nan ƙasa gaba kaɗan daidai kafin a hau dutsen nan ne kabarin anas bin nazar wajen suna nan suna wasu je ma allah kai su kuma su kuma allah kai mu koma ne na ga dai bada alama ta wale wuce ne ba kwala kwala wuce wannan wala ka wuya gari wata ta ba da su da yau gani a dai akwai ba su a ko rana lamis din nan ba ko wanda ya ce wanda ya ce rana lamis mhm. to amma dai muna suna suna suna mun kyauta ya wanda wasu taɓa zuwa ba Allah ta su wasu samu su yi kuma muna so mu koma gaskiyar magana abun abun ya ta ne ko wala mai zai kar zai ya zabu da babu da ajaji ne a ajaji da ajaji da ura ta Allah ce mai kiyan da wala ku so da aka wannan shi ne kala ya yi. kala haddasa ni abdullahi bin abi bakar bin muhammad bin amru bin habanin أنه حدث أن رجلا من أهل نجران لك تتمت أن نجران كان في زمن عمر بن الخطاب ينا تسم وتزامن عمر الخطاب خطر أي آه، خربة من خرب من خرب نجران لبعض حاجاته يأتون ونراني daga cikin wasu ƙasa wanda abin nan ɗin kabar makabarta irin wannan wajen kabarin nan na waɗannan na najara ai saboda wasu su yana tone-tone yana neman wani abu ba wajen da abdullahi bini bini ta'amur sai ya samu shi wannan ko wajen da abdullahi bini ta'amur ta ta dafan fiha ai fa'idan wa bi an yadahu ala zarbati ai ra'asi ai fi ra'asihi mumsikan alaiha bi yadi sai ya samu wannan amma ko san mun yi magana sunan shi ai yi ta sabani akan sunan ko shine wannan shine ismul gulam ne aka ce ga cikin can ƙasa su duba ta a nan akwai wata nan ba ta biyu ba inda muka karanto ta da aka ce na jira ko Wazalika على حسب قول من ذهبوا إلى أن المؤمنين كانوا من أهل نجران wannan akan maganar da wasu kace mutanen Najran ne kusa ana fassara ashabul wannan suratul wannan al akan ce asalin mutanen Najran ne abin ya faru da su to kan wanda suka dauki haka ne wasu kuma suka ce ba ware mutanen nan kace na wuri kaza bane shi kuma Abdullahi bin Ta'amur din wannan Ta'amur هو اسم الغلام وقيل اسمه فيمون والسكت اسمه فيمون والله أعلم وأن الاسمنا لا يدرنا وأن الاسمنا كوهك تكوها إذا كتاك دفن فيها كشي عند أكاليبيشي قائدا تكاكش ذوني واحد إخواد أن يده على ضربة iraq ينا ya rike hannunsa ya sa hannunsa akan wani duka da aka masa a wajen wannan mumsikan alaiha aikan baɗi to dama idan aka cire hannun shi daga inda ya rike din nan sai jini ya dinga kwarara wa idza ya dahu? ruddat idan aka saki hannun shi kawai sai koma sai mai da shi ruddat alaiha fa amsa kaddama sai jinin ya tsaya wa fi yadihi khatamun maktubun alfihi rabbi allah a hannun shi sai aka ga an same wani zobe wanda zoben an rubuta rabbi allah wa kataba fihi ila Umar bin al sai ya rubuta wannan al'amarin zuwa ga Umar bin Khattab ga ko wani abu da ya samu mun zo mun ga kabarin wani mutum an tona sai jini ya rika kwarara in an daga hannun shi an maida mai ci gaba ai ai yukhbiruhu bi amri yana cewa mai zaka ce fa kataba Umar ilayhim an aqruhu ala halihi wa raddu alayhi alladhi kana alayhi yace ku ku bashi a halin da yake sannan kuma ku maida shi akan yadda kuka ganshi yadda kuka ganshi nan zaune ci ko kuka ganshi cikin kabari ku da shi yadda yake ko ku gane shi qultu wa qisatu baqaya al-sali ba'd salihin duna an tabtali an tubla wa yaqulha at-turab hadathan li ba'd ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam kun ji magana yace maganan cewa wasu daga cikin jiki suna zama a cikin kasa ba kasa ba ta cinye su ba zauna a gansu su tangaran aiki ya kai aiki ko aiki ya kai aiki ka sharan bacci ya kai sharan bacci an da littafi da ma na ga ta abin nan aiki na zai ta haka Ya gane ma a ba magana a faɗi mai bacci ga musu ina eh ba bacci kai ba ko su da gari kenan ana wani zari ai ma ga dubbe bacci ai ma a ba a tada mai bacci irin wannan ba ga dubbe bacci a aisha littafi ba waje a ga daga da mutu ya kai. ba wajen kai da su a bakarar ta sun zai da su a ɗauke littafi muna yin da littafai da yawa a ɗauke wannan a sa wani a ci gaba a ɗauke wannan a sa wani a ci gaba A yi guda uku shi yana nan a na farko amma aka taba shi aka aka rage ko yana yi yana ji a ɗauke littafi uku an gama littafi uku eh, eh, shi yana bi yi. yana abin da ake yana yi. daga nan za ka dalla usulubi aka ce to daga yanzu wanda ya bacci a ɗauke littafin gaba ɗaya a wurin haka nan mu gani in ya tashi ko ya tsaya ya ka <laughs> to wannan yake cewa a wanda aka samu nan akwai su da yawa wanda sun mutu amma ka samu da cikin su ba ta wannan wannan abun ya faru ne ba da asabin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin misal abdullahi bin amr bin haram وعمر بن الجموع سوى أن سوبي أتى أبا رضي الله عنهما وذلك أنهما استشهدا في أول الدنيا شهادة أول وفي عهد معاوية رضي الله عنه ألوكة معاوية وأن استخرجوا نسبتهما سعة الشري وتوكاو وسنسو بسبب بسبب جريان عين من ماء ثم بسبب الرواية قرارهم فوجد الناس أي أي أمتهما كما هي فوجد الناس جثتهما أي تسمى ذلك تتفهم جثتهما لم تكن تتفهم جثتهما كما هي suka gaggawan su kamar yau aka sasa cikin kabari ne wane ne Abdullahi bin Amr bin Haram da kuma Amr bin Jamal abokan juna ne ta kaje suka ce dama su abokan juna ne sai annabi ya ce a hada su a yi masu kabari guda saboda su taso kawai suna ke da hannun juna su shiga aljanna tare to shi kuma aure da jamo kun san yana da abun nan yana da eh, abun nan rubuntaka sai a zai ta ci kawai baya da shi za su hannu tare da su wannan abun ba sabo bane Allah ta ba mu sauka Allah ya taimake mu da tsiri da halin goron nan goron nan kafin goron nan

yana son mi eh eh eh sai sai kai Allah ya taimake ka da har yanzu ka kawo yanzu mahaifanka suka kawo yanzu kana Allah ya sa ta dalilin suka samu aljanna eh to zaɓi wadda kake so da Eh? yanzu da wanda aka ce Allah ya sa a rabu lafiya da wanda aka ce Allah ya sa ta dalilin suka samu janna su ɗaya ce wancan ba abin da ake nufi Allah ya raba ku lafiya da zama da babu babu abin nan maka samu dai wannan ɗawainiyan ka huta da ita su mutu kawai ka huta yanzu da wannan wahala da kake ta sha to ga wani yadda hausa suke nufi tun da ni gwari ne mu je to mi ake nibi eh yawwa eh kawai ne irin ne zaɓo da kake so kai ni dai wannan ba taimakon ba na kuma tun da yare ne kaga ba nassi ba ne kaga da nassi ne ba da za mu bauɗe wa nassi amma tun da ta kai hausawa su ga abin da suke nufi to wanda ba hausawa ba ya suke cewa su yanzu kana nufin balarabe cewa yake allah ya sa a raba da iyayen lafiya Thank <laughs> you. to me yasa jaririn ba a ta Allah raba ku da shi lafiya shi jaririn eh eh saboda mito su kuma iyaye bukatar take Allah gaje su ko na a kashe su a huta na to me yaya ne me yasa jariri ake ta kace shi sai a ce Allah ya raya su kuma waɗannan Allah ya raba ku mutu mutu a huta shi kun wannan ya rayu ya kawo kudi ko ba haka ba ne ba a maganar cewa in an zo a ce mutane al'adar sun ga shari'a abinda ake kallo iyayen nan ko lokacin da aka yi magana duk maganar da kaji ana ce ake duk wanda Allah ya taimake shi iyayensu suka girma ya girma tare da su ba su dalilin ya shiga aljanna ba wannan Allah ya wadaran shi to kaga ashe kenan abin da ya kamata lokacin da mutum yake da iyayen a rika yin addu'a ana mai fata Allah ya sa su zama dalilin shiga shi aljanna ya samu aljanna ba maganan a rika cewa Allah ya raba ba maganan ya zama in ma zai kai shekara ɗari da zai ta hidiman in ita ce za ta sa su shiga aljanna to su shekara ɗari ya nemi su hidiman har sai ya samu aljanna sannan a rabu to amma yanzu nan da ake adda Allah ya raba lafiya so ake a kawo saurin rabuwar ta rabu saboda su ya daina shan wannan ɗawainiyar da yake yi kafin ya ƙosa ya gaji to Allah ya raba su lafiya kafin dai ya gaji da wannan hidima to su mutu shi ya huta eh Allah ya Allah ya na eh eh yawa eh eh to kaji abdullahi bin mas'ud eh to to kaji ya ce da an tuna ma da aka zo wani ya zo ya ce ya yi zunubin da yake bin Allah ba zai gafarta mai ba aka yi aka ya ce shi kan ya san Allah ba zai gafarta mai ba sai ya tambaye shi ya ce kai ko wani irin laifi ne kai ma Allah kake cewa za gafarta ma ba ya ce ya so wata yarinya ne sai kuma ita ba ta san shi shi kuma ya ga cewa da ya batta ta rayu ta auri wani ci gaba da rayuwa shi kuma yana nan gare ya hana ta rayuwa saboda haka ya nemi takobin shi ga yanar jini na wuce ya kare ta a wata hanya da take wucewa ya daɗa ta biyu to yanzu shi ne sai ya dawo yana ta ya za a iya tuba sai ya tambaye shi ya ce mahaifanka na raye ya ce babu ko ɗaya babu yace babu yace la haula wala quwwata illa billah yace mashi da sai yace cika da shi, ta cika ba mu wuri amma ka je duk wani abu da ka san za ka yi ka samu lada to ka yi shi duk abin da ka san ana yi a samu lada a dai kai dai kawai ta cika ba mu bayan ya tafi sai ɗaliban shi ta tambaya menene hikimar da ta sa ya tambaye shi cewa da iyayen suna nan ya ce da a ce iyayen nan na nan ko ɗaya daga cikinsu ya je yau ya yi wani abu da ya faranta ma ɗayan su rai to abin da zai samu na lada ya isa a ɗari wancan laifin na wancan in ma Allah bai yabe mai ba a biya mai har ya samu ranar da zai tsallaka kadi ya kace amma tun da haka ne yanzu dai zai ta aiki kawai ta aiki kowane ya samu yi tun da iyayen nan ba su nan ya gama rasa wanda zai samu wata lada wadda ta fi kowace girma kadi ma lalu wajen zai ta biyu wa ce wannan ɗin ba ba ka yarda ba amma ya ta biyu mhm. eh to za mu duka guda nawa ne na gudun guda nawa ne dama duka ke abin da kake so mu ne to ni wani bayanin zai yi na ce maka da a haɗa suke a wuri guda sai aka yi ruwa sai ya tattono wasu aka tattono su ruwa fito da su aka kikira iyalansu aka ce kowane su zo su gane iyalansu wanda ruwa bai tono su ai ba tono su ba a lokacin wanda su ko ramin bata biyo ta kansu ba wanda kuma ruwa ya tattono su kuma aka san familin su kowane aka taru su ne wanda kaga an zo an yi su a wuri ɗaya cikin wannan abin da aka kai kamar yadda na ce to haka ni na sani sai ma kana da wani ilimin ne kawai ƙara wana shi ne kawai to tambaya kana kwana ka ce <laughs> ga faɗi kawai abin da zai wannan kuma la ya juru na ba wani matsala da ne wannan ko abin da dai magana ta kawo ana ganin su shine mahallin shahid wanda suka mutu nan daga cikin bayan Allah akan gansu ba kasa ba sai masu komi ba kamar yadda ta sa sa kabari ya faɗi a wancan tun zamanin ta dan an samu saboda ga lokacin Umar an ga wannan dan asabu da kudi sai ce ba sabon abu bane cikin al'umman nan ma ta manzon Allah an samu wannan na ƙara gaya muku na ce muku a cikin abun nan din zadul mi'ad kuma shi zadul mi'ad ma in ka gani za a gaba ma yan uhudu kaɗai ba ya kawo misalai a bayan Allah da yawa waɗanda an san kaburuka an magana an ji an gani suna to shi ke nan kawai fa magana ba wani rikici ba ne, ina suke ya suke mu ina duk wannan ba shi bane da mu ana yin haka kuma har yanzu wataƙila da kana nan za ka ji labarin a ƙasar marod nan aka taɓa zuwa wata rana ana so a canza wuri an gano wasu suna na yadda suke har yanzu a cikin kabarin wasu ba su ba su komi ba a je kaga hannun ma akwai saura to ka ga menene jikin wannan dai wane ne magana na wajen bi kace a ɗari daga nan eh eh to ba kaga za a ce rubu public ni bai na kuma ka ja kara ma wata wata bukabun aka ce ai shi wa abun ma a fili yake an ce in sun tsufa abu uku ne aka ce kai masu aka ce wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan kariman sannan ba haka nan ka ce wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira an ce ka ce allahumma bai baini wa bainahuma rabbir hamhuma kama rabbayani saghira to kai in kai wannan kai kuma ni kake nema kai kuma ka samu yarda Allah kai ma ta wannan to kaga ta dalilin su kai kai wannan ba kai masu tsawa ba kai masu fada dan lokacin din sadda za a yi masu tsawan ne ga wanda ba dan kirki ba saboda sun rikice ba tsawa ba magana ta banza ba rena su sai magana ta karramawa sannan kuma kai kana kai masu addu'a ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina ina dan karami kaga ba maganan ka ce Allah raba ni da su wannan ko ka roƙa ko baka roƙa ba ran da ranar sai za a raba to kai sai masu hidima mana kamar yadda su ma ba su Allah raba ku ba kai sai kai ta kokari in ma zuciyarka ta sama wani lokaci ta gaji ko ta rashi ko ta wani abu kada bukatar ka so baka da kuɗi wallahi in dai kana saboda Allah Allah zai baka mafita kai ta kula da su kai sai kai sai kai sai kuma kullum za ka tuno kai ta tuno kai da suke na kullum za ka tuno ka tuno da suke na in kana da ƴan uwa sun yi kakkai tunanin me yasa su ba za su yi ba su ma haihuwar su aka yi su zo mu taru mu yi kai lokacin su da wasu ka taru su kai ma so in wani ya ki kai ka su ka wanda ya yi kai kai kan iya abinda za ka iya yi wanda ba za ka iya yi ba baka iya ba Allah ya san ba ka iya wanda kake iya yi kuma ba sai an hada ba ka yi gwargwadon abin da ya samu gare ka yau ka saba so masu biredi baka samu ba so masu zogale in shi ka samu to ban samu komai ba amma ga zogale kuma wataƙila ma su iyayen waɗannan da kake gani idan ran da ka zo ka kawo galan shi ka samo ma wallahi ila zai nuna ma sun fi jin daɗin shi ba dan in kai kokarin ka wasu su ba sa ba zale ma su nuna sun ma sun ma fi son haka to me matsala Allah dai ba mu mafita mu daina kakkauce mu abin nan kada ka zo ka zama ta dalilin wannan ne a wannan ɗinka kuma mutum da zaɓe samu da wanda ko da yanzu na shi ba su nan to wanda dama ya so a rabu shi ne zai rika sadaka ta je ta sadda su shi ne so a Abuja. in ba su nan ka zo ka gano ba su nan duk sadda kake tunanin kana kashe kuɗi kana wani abu sai ka rika tunanin kuma nawa ka ware masu kuɗi dan me za ka tura masu ta ranar juma'a ka je masallacin juma'a ka ga cewa za ka ɗan ba da wani abu sai ka sa a ranka su ma bari ka tura masu da wani abu wanda watakila da suna raye in ka je nan ka dawo watakila sai ka sai wani abu kai musu to yau ba su raye ba sai ka aika masa da shi can ba kuma sun fi murna da shi fiye da nan ran nan nan muka yi magana a karatu ma ka ce wanda ya mutu wanda ke raye kakan yi mai kyauta ya rena amma wanda ya mutu duk abin da ka aika mai komai kankanta shi ya kan ji daɗi kamar ka ba shi duniya da abin da ke wanda ya mutu in ka ɗauki yana ɗaya ka tura mai ya fi a lokacin yana raye ta bashi miliyan ɗaya wallahi na gaya muku wannan magana wanda ya mutu ka ɗau sadakan naira ɗaya ka tura mai ya fi a ce da lokacin yana raye ka bashi miliyan ɗaya kuma aka ce yana tsammanin ta ina zai ga wannan abun yana zuwa wurin shi daga wurin mutum uku nan ya fi tsammanin in an samu wani ya shigo wannan wani ne daban amma inda mamaci ya fi tunanin ya ga wani abu ya zo wurin shi a kabari wurin mutum uku farko ‘ya'yan da ya haifa na biyu abokan da ya zauna da su lafiya na uku ‘yan uwansa ko yayye ko kanne waɗannan nan ne fi tsammanin cewa kamar yadda ya san da yana raye in wani masifa ta samai nan yake tsammanin ko dai ‘ya'yan shi su je su kwato shi ko yayyen shi ko kannan shi su je su kwato shi ko abokan shi aminan shi su kwato shi kuma sun da ake abin girki abin ya fita daga nan na mutum ya shiga wata masifa lokacin farko 'ya'yan shi da sun tashi su nemi nan uwan shi yayyen shi baba ko ga abin da wani ya shiga ga abin da baba ya shiga daga nan fa aminan shi ko ba ta wani da ba haka ake yi ba to ko da haka su ne ko mutum yake tsammanin lokacin da ya mutu su yake tunanin ko komai bai zo daga wani wuri bai zo daga nan amma mun yanzu haka muke سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة